Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 sallallahu Hausa VOH ke magana a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a jirin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. Masu mu Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jerin shirin da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka da shirin nan mu koma noma sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu muku ku amma kafin hakan ga shirin nan na kokon san da ke duba muku su daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da abdullahi salihu usman katsina kokun san jama'a masu wari assalamu alaikum yau laraba 14 hudu ga watan satumban shekara ta 2022 wanda daidai da goma sha bakwai ga watan safar na shekarar 1444 jira kamariya masu wari kun san cewa shekaru 62 da sa gabata a rana irin ta yau wato goma sha hudu ga watan ne shekara ta 1960 aka fa kungiyar kasashe masu arzikin man fetur wadda ake kira da opec kasashen saudiya iraki iran kuwait da kuma venezuela ne suka kafa kungiyar manufar kafa kungiyar opec ita ce yanke hannun manyan kamfanoni na haƙa da kuma sarrafa man fetur na kasashen yammacin duniya waɗanda suka mamaye ayyukan haƙa da kuma sarrafa man fetur na kasashen duniya da kuma sayar da shi da farko dai opec ba ta da ƙarfi amma daga bisani ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki waɗanda suka hada da nigeria gabon indonesia haɗaɗɗiyar daular larabawa qatar da kuma ecuador sun shiga cikin ƙungiyar kuma tun daga lokacin ta zama kungiya wadda take da tasiri wajen ayyana farashin man fetur a duniya. ƙarshen masu rikon sun cewa shekaru 633 da sa gabata rana irin ta yau goma sha hudu ga watan satumba shekara ta dalar usmaniya ta fara mame yankunan nahiyar turai a yaƙe-yaƙe waɗanda ta kaddamar kan ƙasashen nahiyar inda ta fara mame ƙasar sabiya duk da cewa dai an yi ta samun bore lokaci zuwa lokaci a ƙasar sabiya kan dalar usmaniya amma nan bai iya sanya al'ummar sabiya sun kwaci ikon kansu daga dalar usmaniya ba sarkin dalar usmaniya na lokacin murad na farko wanda shine sarki na uku a cikin dalar shine fara kaddamar da hare-hare a nahiyar turai kuma ya mame sabiya kasar sabiya ta ci gaba da kasancewa ƙarshen dolar usmaniya har tsawon karnoni biyar a jere har zuwa ƙarshen karni na goma sha tara miladiya a lokacin da rasha ta haɗa ƙarfi da sabiya suka yaƙi dolar usmaniya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 Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu wannan lokaci. To shirin shirin da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin labaran Filistinawa biyu da wani ofisa na Isra'ila sun mutu a wani artabu a yankin jinin da ke yammacin gabar kogin Jordan. Shugaba Xi Jinping na China da kuma Putin na Rasha za su gana a cikin makon nan. Shugaba Maduro na Venezuela ya amince shiga tsakanin Colombia da kuma 'yan tawayen ELN. Don zuga cikakkun labaran. rahotanni daga palestino na cewa wasu palestinawa biyu da wani ofisan isra'ila sun mutu a wata musayar wuta a yankin jenin da ke gabar yamma da kogin jordan lamarin dai ya faru ne a wannan laraba a kusa da wata mashiga ta tsakanin isra'ila da garin na jenin a cewar ma'aikatar lafiya ta palestino da kuma isra'ila rundunar sojin isra'ila ta bayyana a cikin wata sanarwa cewa wani ofisan ta ya mutu yayin musayar wutar lokacin da wasu mutane biyu da ake zargi suka kusanto mashigar ta jalame kusa da jenin ita ma ma'aikatar lafiya ta palestine ta tabbatar da mutuwar palestinawa guda biyu yayin lamarin shugaba nicolas maduro na venezuela ya amince da shiga tsakani a tattaunawar sulhu ta tsakanin gwamnatin colombia da kuma 'yan tawayen eln dangane da bukatar sabon shugaban colombia gustavo petro venezuela ta amince da cewa kasarta ta kasance cikin masu tabbatar da zaman lafiya a nan gaba tsakanin hukumomin colombia da 'yan tawayen na eln ta haka ne venezuela ta bi sahun chile da kuma cuba waɗanda suka amince da shiga wannan shirin na zaman lafiya dama ɗaya daga cikin alkawuran farko da shugaban colombia petro ya yi shi kaɗan bayan ratsar da shi shine mai da hulɗar diplomasiya da venezuela makwabciyar ƙasar wadda ta wargaje tun shekara ta 2019 biyo bayan shawarar da wani na hannun damansa ya yanke nakin amincewa da sake zaben shugaba maduro to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa biyu wacce daga birnin tehran za kuma ku iya samun waɗannan labaran a shafin na intanet hausa hausatv.com shugaban kasar china xi jinping da vladimir putin na rasha za su tattaunawa kan yakin da ake a ukraine da sauran batutuwan kasa da kasa da na shiya shiya a wata ganawa da za su yi a uzbekistan a ƙarshen wannan mako in ji fadar kremlin shugabannin biyu za su gana ne a daular taron ƙungiyar haɗin gwiwa ta shanghai sco mastasi yana yin ziyararsa ta farko zuwa ƙetare tun bayan barkewar annobar cutar corona a cewar fadar kremlin mr putin zai kuma gana da wasu shugabanni da suka hada da na india pakistan turkiya da kuma iran amma kuma ganawarsa da shugaban china tana da tasiri sosai a daidai wannan lokaci shugaban kasar masar abdul fatah al-sisi ya isa kasar qatar a wata ziyara irin ta farko tun bayan da kasashen biyu suka dawo da alakar su bayan shekaru hudu na kasewar hulɗa ziyarar dai ta buɗe wani sabon babi na tsakanin kasashen biyu da suka sha alwashin karfafa alakar da ke tsakanin su a fagage da dama dama dai a ƙarshen watan yuni sarkin katar ya kai ziyara kasar ta masar bayan dawo da alaka tsakanin kasashen biyu a shekarar 2021 a ƙarshen watan maris qatar ta sanar da zuba jari na euro biliyan hudu da rabi a kasar ta masar da ke fama da matsin tattalin arziki a shekarar 2017 ne kasashen masar saudiya bahrain da kuma haɗaɗɗiyar dawar larabawa suka katse hulɗar su da ƙatar bisa zarginta da goyon bayan 'yan uwa musulmi da kuma kusanci da iran zarge-zargen da doha ta shure sai dai a watan janairu na bara suka janye matakan da suka ɗauka kan ƙasar ta ƙatar to jama'a labaran duniyar kenan a daidai wani lokaci To da bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda kuma zamu farawa da shirin nan na mu koma noma tare da ba Adam. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mukoma noma. Shiri ne dai wanda muka saba ka muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo. To a yau za mu dubi ne akan wato rawar da mata suke takawa a harkar noma a Najeriya kuma wani sabon yunkuri da aka fito da shi domin ganin cewa an daidaita su da maza a wannan fage na noma tushen arziki da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. mata suna taka gagarumar rawa a harkokin noma a najeriya wasu rahotanni suna nuni da cewa kaso 70 zuwa 80 cikin 100 na ma'aikatan noma a najeriya mata ne idan aka ce ma'aikatan noma ana nufin masu yin noman da kansu da kuma masu sarrafa kayan abinci da aka noma domin a shigar da shi kasuwanni sannan kuma da sayar da su kansu kayayyakin amfanin gonar a cikin kasuwanni da dama a kowace kusurwa ta ƙasar ta najeriya sai dai kuma duk da wannan gagarumin rawar da mata suke takawa a fagen harkar noma ana zargin cewa ba su samun ƙasar noma wacce za a ce wannan mallakin su ce idan a kwatanta su da sauran maza manoma wato ƙasar da ake baiwa matan ko kuma suka mallaka a halin yanzu bata taka kara ta karya ba nan kuma ba kasafai matan suke samun basuka irin waɗanda ake baiwa manoma maza ba ko samun horo a fage daban-daban na noma balle kuma kayan zamani na aikin noma. ƙananan manoma mata suna riƙe da gonakin da ba su wuce kaso sha hudu cikin ɗari na gonakin da ake nomawa a faɗin ƙasar ta najeriya ba kwazon da mata suke nunawa a cikin harkokin noma da hada-hadar amfanin gona shi ne ya sa ake hasashen cewa idan fa za a ce za a ba su dama daidai da yadda ake baiwa manoma maza to za ga sauyi a ƙasa za su ba da tasu gagarumar gudunmawar wajen rage talaucin da ake fama da shi a cikin wannan ƙasa wasu masu rajin kare haƙoƙin mata hatta a cikin fagen noma suna ganin cewa mayar da matan saniyar ware ko kuma gefe a fagen noma ba shi da bambanci ko kuma wani yanki ne na nuna musu bambanci da ake yi a fannoni bambanta na rayuwa a dalilin haka ne wata kungiya ta yunkuro domin ganin an baiwa matan damar da su ma za su taka gagarumar rawa wacce suka iya a fagen wadata ƙasa da abinci shirin mai taken jagorancin mata a fagen noma yana da fuskoki da dama a ƙarƙashin wannan shirin ana son kawar da duk wani tarnaki da ya shige wa matan gaba akan hanyar su ta zama sarakunan noma daidai da 'yan uwansu maza ya zuwa yanzu masu tafiyar da wannan shirin sun buɗe ayyukansu ga dangadan a jihohin kwara benue osun da kuma inugu wanda daga can suke sai zama kamar zakaran gwajin dafi domin bunƙasa da kuma faɗaɗa wannan shirin a sauran jihohin ƙasar. daga cikin fagage da masu shirin suke son mayar da hankali da akwai baiwa ƙananan manoma mata kayan aiki da kuma wato kafa ƙungiyoyi nasu na mata manoma ba su horo domin su samu ƙwarewa da kuma isar da muroyinsu zuwa ga cibiyoyin mulki na ƙasar kama daga majalisu na jihohi har zuwa na tarayya hakanan kuma faɗakar da matan da su fito domin a dama da su a wannan fage. To da fatan dai wannan shirin zai kai ga haifar da ɗa mai ido domin ƙara wadata ƙasa da abinci. Masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙwarewar lokacin shirin namu da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Kafin mu ƙarƙare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio. www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu dauke da wani jigon mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Shirin mu koma noma kinan to kuma ga kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum mu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin nan da cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. Bari na ku da Hisam Muktari domin jin irin waƙar da ya rera mana a cikin shirin namu ai saurari lafiya. ستاره ها سوی تاریخ از آن سوی دیوار شب عروج شب عروج شب عروج عشق شب افول در شب ظهور شب ظهور شب ظهور گل شب سقوط خواب شب مسلسل ها شروع پیروزی نهایت پیکار شب شهادت بود شب مسلسل ها شکستن آهن گسستن زنجیر شکستن آهن گسستن زنجیر رها شب عروج شب عروج عشق شب افول در شب ظهور شب ظهور شب ظهور گل شب سقوط خواب an gaishe ka Hisam Muktari a cikin wannan waka da ka gabatar da fatan masu amfana da fatan masu saurare sun amfana kuma sun ji daɗin wakar. A nan zan jarin zamun shirin gan lokaci na hararanmu mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabon wakar amma kafin nan amma idan waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba bin shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. masu mu da haka ne muka kawo ƙarshen shirin shirin mu a makafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. rahotanni daga palestina na cewa wasu palestinawa biyu da wani na isra'ila sun mutu a wata musayar wuta a yankin jenin da ke gabar yamma da kogin jordan lamarin dai ya faru ne a wannan laraba a kusa da wata mashiga ta tsakanin isra'ila da garin na jenin a cewar ma'aikatar lafiya ta palestina da kuma isra'ila rundunar sojin isra'ila ta bayyana a cikin wata sanarwa cewa wani ofisanta ya mutu yayin musayar wutar lokacin da wasu mutane biyu da ake zargi suka kusanto mashigar ta jalamai kusa da jenin ita ma ma'aikatar lafiya ta palestine ta tabbatar da mutuwar palestinawa guda biyu yayin lamarin shugaba nicolas maduro na venezuela ya amince da shiga tsakani a tattaunawar sulhu ta tsakanin gwamnatin colombia da kuma 'yan tawayen eln dangane da bukatar sabon shugaban colombia gustavo petro venezuela ta amince da cewa kasarta ta kasance cikin masu tabbatar da zaman lafiya a nan gaba tsakanin hukumomin colombia da 'yan tawayan na eln ta haka ne venezuela ta bi sahun chile da kuma cuba waɗanda suka amince da shiga wannan shirin na zaman lafiya dama ɗaya daga cikin alkawuran farko da shugaban colombia petro ya yi shi kaɗan bayan ratsar da shi shine mai da hulɗar diplomasiya da venezuela makwabciyar ƙasar wadda ta wargaje tun shekara ta 2019 biyo bayan shawarar da wani na hannun damansa ya yanke nakin amincewa da sake zaben shugaba maduro to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu wacce daga birnin tehran za kuma ku iya samun waɗannan labaran a shafin mana intanet hausa tv.com. shugaban kasar china xi jinping da vladimir putin na rasha za su tattaunawa kan yakin da ake a ukraine da sauran batutuwan ƙasa da kasa da na shiya-shiya a wata ganawa da za su yi a uzbekistan a ƙarshen wannan mako in ji fadar kremlin shugabannin biyu za su gana ne a daurar taron ƙungiyar haɗin gwiwa ta shanghai sco mr c yana yin ziyarar sa ta farko zuwa ƙetare tun bayan barkewar annobar cutar corona a cewar fadar kremlin mr putin zai kuma gana da wasu shugabanni da su kada da na india pakistan turkiya da kuma iran amma kuma ganawarsa da shugaban china tana da tasiri sosai a daidai wannan lokaci shugaban kasar masar abdul fatah al-sisi ya isa kasar qatar a wata ziyara irin ta farko tun bayan da kasashen biyu suka dawo da alakar su bayan shekaru hudu na kasewar hulɗa ziyarar dai ta buɗe wani sabon babi na tsakanin kasashen biyu da suka sha alwashin karfafa alakar da ke tsakaninsu a fagage da dama dama dai a ƙarshen watan yuni sarkin qatar ya kai ziyara kasar ta masar bayan dawo da alaka tsakanin kasashen biyu a shekarar 2021 a ƙarshen watan maris katar ta sanar da zuba jari na euro biliyan hudu da rabi a kasar ta masar da ke fama da matsin tattalin arziki a shekarar 2017 ne kasashen masar saudiya bahrain da kuma haɗaɗɗiyar dawar larabawa suka katse hulɗar su da katar To ina ga kuma da hakan ne mu kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci wani sabon sa sai can da yammaci idan an sake mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa mu ne lafiya.